dan uwa musulmi muna wa juna gaisuwar addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da arzikin saduwa a wannan masallaci masjidu ana ibn malik a nan unguwar gwallaga a nan birnin bauchi a yau tara ga watan zulqa'ada shekara dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai bayan hijirar ma'aikin allah annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda kuma shine goma sha uku ga watan agusta na shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya muna karatunmu a cikin littafin nan na umdatul fiqh na matabar hanabila da wato mawallafin wallafar ibn qudama al-maqdisi Allah ya kara rahama a gare shi wanda kuma wannan shine darasi na bakwai da za mu tashi a kai insha Allah me malam ya ce بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ويقول المصدق رحمه الله باب فضائل هذا يستحق لمن أراد دخول الخلاء أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الوجد النجم الشيطان الرجيم وإذا خرج قال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافني ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله إلا بالحاجة ويعتمد في جنوبه على رجله اليسرى وإن كان في الصلاة أبعد واستتر وارتاد لبوله موضعا رطوا ولا يكونن في سبل ولا شر ولا طريق ولا ظل نافع ولا تكسر ولا تحت شجرة مبدرة ولا يستقبل شخصا ولا قمرا ولا يستقبل القبلة ولا يستجبرها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بظاهر ولا قول ولا تستلهمها ويجوز ذلك في البنيان فإذا انقضى البول مسح من أصل بدنه إلى ربه ثم يكسره ثلاثا ولا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بهما ثم يستدبر وترا ثم يستنجي بالماء ولنقص اقتصر على نصف دماء أجزاء إذا لم تتعدى النجاسة موضع الحاجة ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات منزهة ويجوز الاستجمار بكل طاهر إلا بكل طاهر بكل طاهر ينسي المحل إلا الروض والعظام وما له حرمة بارك الله فيك malam ya ce babu kaza ilhaja wato za mu shiga babi ne na daban babin da muka kammala a baya shine babu aliya babin da yake mana bayani akan hukunce-hukunce dangane da abubuwan da ake zuba abubuwan ibada ko abubuwan amfani na yau da kullum a cikin yaya hukunce-hukuncensu a cikin wannan babi kuma shine babu qada'il haja wato babin da zai yi mana magana akan biyan bukata ko kewayawa ko abinda mutum yake bukata yayi na tsarki kafin yayi alwala wannan shine qada'ul haja wannan shine abinda wannan babi ke karantarwa bari mu ji fassara wato a rukule na waɗannan abubuwa da aka karanta a wannan babin. saboda mu yi ƙoƙarin ɗaukar babin gaba ɗayan malai fara da cewa mene yustahabbu liman ara da al-khala'i an yaqul mustahabbi ne ga duk wanda yake son shiga bayan gida ya ce bismillah ne wannan addu'a ya ce bismillahi da sunan Allah nake niyyar shiga bayan gida sannan ce a'udhu billahi min al wal ina neman tsarin Allah da kariyarsa daga shaytanu mazan su da matan su wa min ar-rijs an-najis rajim kuma ina neman tsarin Allah daga kazantar wato najasar shaytan jefaffe wa idan karaja kala gufranan idan ko mutum ya zo fita ko bayan ya fita daga bayan gida sai ya ce gufranaka ya Allah gafararka nake nema alhamdulillah alladhi azhaba anni al-adha wa a'fani yabo ya tabbata ga Allah wanda ya tafiyar mun da cutar da za ta iya cutar da ni kuma ya bani lafiya wa yuqaddimu rijlahu al-yusra ala al-dukhul sannan in mutum ya zo shiga bayan gida ya gabatar da kafarsa ta hagu a yayin shiga wal yumna fil khuruj idan kuma ya zo fitowa ya gabatar da kafarsa ta dama wala ya yadkhuluhu bi shay'in fihi dhikrullah kuma kada mutum ya shiga bayan gida yana dauke da wani abun da akwai ambaton Allah a sa illa min haja sai dai in ya zama akwai bukata na dole sai ya shiga da abin wa ya tabidu fi julusihi ala rijlihi al-yusra sannan idan ya zo tsugunnawa ya dogara a kan kafarsa ta hagu wa in kana silfa fada'i ab'ada wasata idan kuma mutum zai biya bukatarsa ne a fili a waje to ya nesantar da kansa daga inda mutane suke shine ab'ada ya nesantar da kansa wasatara kuma ya nemi suturce kansa da wani abun da zai ɓoye shi ba za a gan shi ba wa yattabi li bawlihi an raswan sannan mutum in ya zo yin fitsari ya nufaci wurin da yake da laushi ta yadda fitsarinsa ba zai tsartu ya dawo kan shi ba wala ya bulu fi tukubin wala shakkin kuma kada mutum ya yi fitsari a cikin wani rami ko kuma a cikin wani tsago wala tsarifin kuma kada mutum ya yi fitsari a kan hanya wala zillin nafi'in kuma kada mutum ya yi fitsari a ƙarƙashin inuwa mai amfani wala tahta shajaratin musmira kada kuma mutum ya yi fitsari a ƙarƙashin bishiya wadda take da ƴaƴa idan kuka ga inda yake da bambanci tsakanin nuskar da nake karanta da nuskar ku sai ku faɗa don mu faɗi bambanci. saboda akwai nusa daban-daban amma duka ma'anar za ta iya bada abu ɗaya amma kana iya samun bambancin kalma a nan da kuma can wala ya takbilu shamsar wala kamaran kuma in mutum ya zo tsari kada ya fuskanci rana kada kuma ya fuskanci wata wala ya takbilu kibla kuma kada mutum ya fuskanci alkibla in ya zo biyan bukatarsa wala yastadbiruha kuma kada mutum ya bada alƙibla baya li qawli rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam saboda faɗin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi cewa la tastaqbilul qiblata bi gha'itin wala bawl kada ku fuskanci alƙibla wajen bayan gida ko wajen fitsari wala tastadbiruha kuma kada ku bada alƙiblar baya wa yajuzu zalika fil bunya amma hakan ya halatta idan a cikin kewayayyen gini wa idan kasa albaunu a wurin kufa fa idan kasa albaunu idan mutum ya gama idan fitsarin mutum ya yanke ya gama kenan masaha min asli zakarihi ila ra'sihi sai mutum ya shafa tun daga farkon wato tushen al'auransa ila ra'asihi har zuwa kansa thumma yansuruhu salatan sai mutum ya matse shi har sau uku wala ya masu zakarahu bi mene kuma kada mutum in ya zo fitsari ya taɓa al'auransa da hannunsa na dama wala ya yastajmiru biha a wurin ku wala ya tamassahu biha ko wala ya yastajmiru biha duk ma'anar ɗaya ne kada mutum ya ce zai goge bayan gida da hannun dama kada mutum ya yi amfani da hannun dama wajen yin tsarki ke sun mai tajmiru sannan sai mutum ya yi wato ya goge wannan wato fitsarin ko bayan gidan witran amma ya yi shi da adadi na mara ko uku ko biyar ko bakwai ko tara ko abin da yake kama da irin wannan sun mayastan jibil ma sannan sai mutum ya wanke da ruwa fa'in tasara ala listijmari a abu idan mutum ya taƙaita bayan ya goge da wani abu ko goge ko wani abu ba tare da ya sa ruwa ba a jiza'ahu ya wadatar a wurinku akwai wani ƙari menene ƙarin idan idza lam idza lam najasatu mawdi alhaja haka ne idan najasar ba ta wuce iya wurin bukatar ba bi ma'ana mutum zai iya gogewa ya bari ba tare da ya wanke ba matukar wato najasar ba ta taba sama da wurin da za a iya gogewa ba idan ta tattaba wurare da yawa to sai zama dole sai ya sa ruwa an gane ko wa inna ma yujzi ulistijmaru ka sani cewa yin amfani da gogewa yana wadatarwa ne kadai ba sai an sa ruwa ba idza lam yata'adda al-kharij mawdi al-hadir babu auren ku ko to aure na akwai idan ya zama na abin ya fita din bai wuce iya wurin bukatar ba kamar abinda da yake cikin nuskar ku a dazu wala yujzi'u aqallu min salati masahatin munatiya haka ne a wurin ku wato gogewa wadda take ƙasa da uku ba ta wadatarwa idan ba a samu gogewa waɗanda suka kai uku kuma masu tsaftatarwa ba wala yujzi'u baya wadatarwa aqallu min talatin kasa da uku masahatin goge wanda kai munakkiya waɗanda suke masu tsaftatarwa idan bai zama ya kai uku ko sama da haka kuma waɗanda suka tsaftatar da kai ba to bai wadatar ba wa yajuzu listijmaru bi kulli tahir ya halatta a yi istijmari wato goge wannan da duk wani abu mai tsarki ba dole sai da dutse ba wa yakunu munakkiyan amma dai a tabbatar ya zamo mai tsabtatarwa. ne a wurin ku babu illar rauta wal izam sai dai baya halatta a yi amfani da kashin dabba ko a yi amfani da ƙasusuwa wajen yin tsarki bai halatta ba wa ma da hurma da duk wani abu da yake da daraja duk abin da yake da alfarma bai halatta ba a yi amfani da shi wajen yin tsarki kun gane fassara zalla sai kuma sharhi malam ya ce babu kaza ilhaza babu sun ta ma'anan babu ko wato malam yana gabatar maka yana ce sa'azkuru laka shay'an مجملا من البيان في الأحكام والمسائل المتعلقة بقضاء الحاجة zan yi maka bayani a cikin wannan babi dangane da hukunce-hukunce da matsaloli da suke da alaƙa da ladubba na biyan bukata wannan shine ma'anan babu Ya ce, yace qada'il haja qada'u ma'anarsa shine biya alhaja shine bukata alqada'u larabci ne wanda yake zuwa da ma'anoni da yawa amma ma'anar da yake nufi a nan shine wato biyan bukata biyan wani abu ya yakan zo da ma'anan biya Ya yakan zo da ma'anan cikawa yakan zo da ma'anan hukunci yakan zo da ma'anan umarni falamma qada musa al-ajra wa sala bi ahlihi ma'anarsa al-itmam wal intihab fara. da Allah ya ce wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya ba yana nufin irin wannan bane yana nufin al'amru amru wal wasiya da Allah ya ce wa qadaina ilayhi zalika al-amra anna dabira ha'ula'i maqtulun muslimin yana nufin al-i'lam ayi sanarwa kuma nan sadaqi yana zuwa da ma'anan zartarwa zartar da wani abu faqdi ma anta qabil inna ma taqdi hadhihi alhayata dunya yana zuwa kuma da ma'anan wato hukunci na alƙalanci wallahu yaqdi bil haqq walladhina yad'una min dunihi la yaqduna bi shay to amma anan da kaji an ce alqada'u ana nufin wato biyan alhaja ita ce bukata alhaja kuma abin da ake nufi shine ma turiduhu nafsul insan wa targhabu ilayhi abin da ran mutum yake yake so sosai yana so ya ga an yi wannan abun ya wuce masa ya rabu da shi shine alhaja an fahimta ko to wannan alhaja din larabci ne na kinaya abinda ake nufi da shi shine alghaib wal bawl fitsari da bayan gida sai aka samu suna alhaja لأن الإنسان يحتاج إلى قضائه إذا وجده domin in mutum ya zama ya samu fitsari ko yana jin bayan gida yana so rabu da shi to rabuwa da shi shine qaza'in al'ada shine shi abu a larabci larabci yare ne wanda yake da kunya ka duk abubuwan da rai yake kamatar ambaton su ko in ka ambace su akwai kaskanci na dan adantaka to sai a yi amfani da wata kalma da za ta zama a madadinsa shi yasa ake ce masa ul haja zuwa bayan gida ke da abubuwan da ake a bayan gida to wannan shi ake nufi qada'ul haja wasu malaman fiqh suna kiransa babu litibaba shi ma duk ma'ana ne shi wasu malaman suna kiransa babul khala'i wasu kiransa babu dukulil khala'i duk ma'ana da shi annabi sallallahu alaihi wasallama yayi amfani da kalmar haja ya ce idza sa'ada ahadukum li hajati idan ɗan ku ya tsuguna don bukatar sa kaza da kaza sai aka ce babu kaza da haja da annabi ya amfani da wannan lafazin wasu sun wasu sun ya bayi da istifaba saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wal yattafi bi thalathati ahjar mutum yayi tsarki da wato wato koje guda uku sai amfani da istifaba sai suka ce babu wasu suna amfani da alkala saboda hadisin anas kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan dakala a kala to duk dai ma'anar guda ɗaya ce ana nufi babin laduba na musulunci akan shiga bayan gida da yadda ya kamata ka yi da yadda bai kamata ka yi ba addinin musulunci addini ne wanda yake gamamme wanda ya haɗa kowane bangare na rayuwar ɗan adam to shi yasa ba a barka ba wofi akan yaya za ka yi har cikin bayan gida musulunci ya leƙa don ya gaya maka yaya za ka yi in kashe saboda musulunci ne zai raka ka domin in mutum ya zo zuwa bayan gida baya zuwa da kowa shi ɗaya yake zuwa to ba abin da zai koya masa tunda ba za ka je da wani ya koya maka ba sai musulunci ya raka ka shi ya koya maka jama'a an fahimta wannan babi ne mai muhimmanci saboda yana da alaƙa da tsarkin mu kafin mu yi alama don la ya kabbalu Allahu salatan da ghayri kuhu Allah baya karɓar sallah in ba tsarki to wannan kuma yana da alaka da tsarki shi yasa musulunci dole ya koya mana don mu san yadda zamu cika addinin an fahimci wannan da kyau ko wannan babu yana karantar da laduba ne laduba kuma waɗanda suke da alaka da wannan babu sun kasu kashi akwai al'adabul wajiba akwai al'adabul manduba akwai lardufa na wajibci wanda dole ne ka kula da su za mu zo mu ci kamar misali daga cikin lardufa na wajibi bai halatta ba in za ka biya bukatar ka ka yi a inda ake ganin ka sai dai in ya zama maka dole bai halatta ba mutum ya yi fitsari a bakin titi ana kallon na haramun ne yana daga cikin adabul wajiba sannan akwai al'adabul manduba laddufa waɗanda suke mustahabbai kamar misali in mutum zai shiga ya shiga da kafar dama in zai fita fita da kafar hagu kaga in zai shiga ya shiga da kafar hagu in zai fita fa ya fita da kafar dama kaga wannan a ladabi ne wanda yake mustahabi sannan kuma adab din nan sun sake kasuwa kashi biyu akwai adab kauliya akwai adab fi'iliya akwai laduba waɗanda na kuruci ne akwai laduba kuma na aiki laduba na kuruci kamar addu'ar da ake kaga wannan da baki ake faɗa Allahumma inni a bika min al-khubuthi wal akwai al'adabul fi'liya akwai laduba na aiki kamar misali ka tafi wurin da ba za a ganka ba wannan tafiyar da kake yi dabi ne daga cikin laduba na biyan bukata wanda yake da alaka da aiki sannan shiga da kafar dama aiki da kafar hagu aiki fita da kafar dama aiki sannan waɗannan adabi in ka haɗa su duka da kauliya da fi'liya a gefe guda da kuma wajiba da manduba a gefe guda dukkan su kada sun kasu kashi uku akwai al'adabul qabliyya akwai al'adabul ba'diyya an gane ko akwai kuma al'adabul wasatiyya akwai laduba na kafin akwai laduba na bayan akwai laduba na ana cikin laduba na kafin shine abin da za a koya maka kafin ka shiga bayan gida ne za ka yi kafin ka shiga ne ai ake addu'a kafin ka shiga ne za ka gabatar da kafar hagu akwai kuma al'adabul ba'abiyya sai bayan ka gama ne in ka taso ai za ka yi addu'a na fita sai bayan ka gama ne in ka taso za ka fito da kafar dama wanda su ne al'adabul ba'abiyya akwai kuma al'adabul wasafiyya wato adab asna a kaza'in haja a tsakiyar lokacin da kake yi kamar misali in mutum yana fitsari ya kula da cewa kada fitsarin yana taɓa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirga ɗaya daga cikin abin da ke sa a yi wa mutum azabar kabari shine mutum ya zama la yastabriku min al yana fitsari fitsari yana yana dawa yana taɓa shi wannan sune al-adab al-wasatiyya waɗannan abubuwan dukansu da muka faɗa da rabe-rabensu su ne wanda wannan babu zai koya mana shi ne malam ya fara da cewa Habbu liman arada dukulal khala'i an yaqul mustahabbi ne da duk wanda ya so shiga bayan gida ya ce bismillah a'udhu billahi min khubuthi wal khaba'ith sannan ya ƙara da cewa wa minar rijisin najisi shaitan rajim wannan riwayar da malam ya kawo akan addu'a addu'a din ta inganta amma wannan riwayar wannan lafazin ita ce wadda a wurin malaman hadisi ba ta inganta ba wadda ta inganta ita ce riwayar da take cikin bukhari da muslim wadda anas dan malik ya ruwaito ga ta kuma ita ce wadda kuka haddace shine mutum ya ce allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi bi dhammil ba ce min al-khubuthi ba min al-khubuthi ba in kace al-khubuth shine kazanta al-khubuth kuma jam'i ne na al-khabith shine shaytan namiji al-khaba'ith kuma jam'i ne na al-khabitha shine shaytan ya mace ya Allah ina neman tsarinka daga sharrin shaytanu maza da shaytanu mata a cikin shigana da fitata an fahimci wannan wannan shi ne addu'ar da ake amma kafin nan zaka ce bismillah wannan bismillah din saboda hadisi ne na Ali ibn Abi Talib wanda Allah ya kare yarda gare shi wanda yake ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce saturu saturu aurati bani adama min aljinni an yaqula bismillah ko kuma a awrati bani adama an a'yunil jinni an yaqula bismillah abinda zai iya suturce al'aurar dan adam kada shaidan ko aljani ya gani shine mutum ya yi bismillah sai zama da tunda in ka shiga zaka bayyana al'aurarka to sai ka hada da bismillah wannan bismillah ba don bayan gida kadai ake yi ba duk inda ka san ka buɗe al'aurar ko zaka canza kaya to ka ce bismillah in har zaka cire wato tufafin ko za ka yi wanka ko za ka canza kaya ko duk inda ka san da cewa za ka cire ka to kai bismillah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in kai wannan za a rufe al'aurar ka dan ba zai gani ba dan kuma yana iya yana iya cutar da kai ta duk inda ya samu dama musamman kuma in lokacin da mutum yake halin karaici mun yi bayani a cikin tafsirin wato bayani akan aljannu cikin suratul ahqaf akan yadda suke kama mutum to sai daga cikin wurin saukin kama mutum da aljani shine lokacin da mutum yake tsirara kama in mutum yayi bismillah shi ke fa'ida ta gaba ita ce duk inda ake yin addu'a a fara da bismillah ba a ce bismillahir rahmanir rahim sai dai bismillah ne aka manzon Allah ta salama ya koyar kamar da ibnu usaimin yake cewa karawa a inda bai tsara ba bai dace ba kenan in ka zo sai ka ce bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith in za ka ci abinci sai ka ce bismillah ba sai ka ce bismillahir rahmanir rahim ba kuna gane wannan da inda ake bismillahir rahmanir rahim shine in za ka yi karatun Kur'ani. ko a cikin salla in za a fara karatu in ba haka ba duk abubuwa na azkar bismillah بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا كيف تقدر تعذر to a lokacin da duk ake azkar irin waɗannan ana ce bismillah ne sai a an fahimta to sai ka kara da Allahumma inni ka bika min al-khubuthi wal khaba'i duk lokacin da zaka shiga bayan gida kayi wannan addu'a sannan kamar yadda na gaya muku idan za ka shiga bayan gida ko da ba wani abu na bukata za ka yi ba ko da za ka ɗauko abu ne kai wannan addu'a saboda aljannun da suke ciki kada su fitar da in za ka cire ka a ko ina ne wannan za ka yi sannan in za ka shiga za ka yi bismillah wannan kuma duk lokacin da za ka shiga bayan gida kana rasulullah sallallahu alaihi idan da kala sala in ya shiga in zai shiga bayan gida to ko da ba wani abu da za ka yi in za ka shiga bayan gida to lallai ka yi wannan addu'a saboda neman tsarin Allah daga shekaru maza su an fahimta kuma ya ce idza da kalama ananta idza arada an yadkhul saboda alarci ana kawo fi ma zai ana nufin wato mustafa ana nufin za a yi kamar yadda Allah ce fa idza qara'ta al-qur'ana fasta'id billah hada ba idza arata an taqra al-qur'an an gane ko sannan kuma in mutum ya zo fita sai ya ce gofura masa wannan ita ce addu'ar fita to akwai riwayar da ta zo da karin Allah alhamdulillah alladhi azhaba anni al-adha wa afani amma riwayar da ta inganta riwayar Abu Dawud daga Aisha Allah ya kare yarda a gare ta shine cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama in ya zo fita ya kace gofranaka to in ka saka ita anan ya isa ai ya fi sauki mako ma'anarta ya Allah gafararka nike ne fa'idar wannan ita ce duk lokacin da mutum ya yi wani abu na ibada ko na al'ada to ana so mutum ya nemi gafarar Allah saboda ana iya samu ko ka kauce hanya ko ka yi kuskure ko baka gama cikawa ba to Allah ka gafarta mu abun ciko ke sa mafi girman ibada da za ka yi ita ce sallah to annabi sallallahu alaihi wasallam yana ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah farkon abin da zai ce shine ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allah na tuba Allah na tuba saboda duk yanda kai kokari akwai kuskure da za a iya kama ka a ciki inda Allah zai ce a maka binciken keke da keke ba za ka ci ba to ya Allah a gafarta mun kuskuren nan Allah a gafarta mun raunin nan Allah a gafarta mun gifin nan Allah a mun ciko to ka je kuma ka yi bukatar ka ka na al'ada kenan na yau da kullum ka fito gumrana ka Allah ka yafe mu ba dole ne komi da dai ya zama ba an fahimci wannan sannan kuma yana iya zama kamar kana tawassuli ne da abin da ka yi na ibada tunda da ka zo shiga ka yi addu'a da ka zo shiga ka kiyaye ada wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya maka to kana tawassuli da biyayyar da kai wa sunna gufranaka Allah don biyayya ta gare ka Allah ka gafarta mu sannan na yi sallah yanzu na idar ya Allah don biyayya ta gare ka da nayi sallah gufra astaghfirullah Allah ka gafarta mu zai zama fa'ida ne kamar kana tawassuli da ibadar sannan kuma gashi kuma kana neman a maka ciko akan mitin da baka cika yake wa yuqaddimu rijlahu al-yusra fi dukhul in mutum ya zo shiga bayi yanzu za a fara gaya mana kuma wasu daga cikin adab fi'liya bayan an gaya mana kauliya an yi addu'a to za a gaya mana fi'liya sannan kuma wannan qabliya ne ta kafin in mutum ya zo shiga ya gabatar da kafar mene hagu da kafar hagu ake shiga bayan gida saboda hadisin Aisha in ya zo fita kuma ya yi da kafar dama hadisin aisha ta ce manzon allah sallallahu alaihi wasallama yujibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajulihi wa zuhurihi wa fi sha'nihi kulli duk abubuwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi son gabatar da dama in abubuwa na karamci take amma annabi sallallahu alaihi wasallama yana amfani da da hagu a wajen abubuwa waɗanda suke kaman in zai tsarki kamar abubuwa da ba na karimci ba shiga bayi ka ga wurin kazanta ne sai ka sa kafar hannu in za ka fito kuma sai ka sa kafar hannu an fahimta wannan ita ce sunna yace kuma la yadkhulu bi shay'in fihi ba, kada mutum ya shiga a wata nuska ismullah kada mutum ya shiga bayi ko wurin kazanta da duk abin da yake dauke da sunan Allah ko ambaton Allah a ciki illa min haja sai dai akwai tsananin bukata dalili akan wannan shi ne hadisin Abu Dawud wanda Anas dan Malik yake cewa kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan dakala al a wata a fatama Annabi sallallahu alaihi wasallam in yazo shiga bayan gida sai ya cire zobe wancan mako mun yi magana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da zobe zoben sa na azurfa ne kuma a jikin zoben sa an rubuta Muhammadu Rasulullah to wannan Allah inda yake ciki sai ya cire zoben sai ya shiga in ya dawo sai ya karba wannan riwayar ta abu dawud da Kirmizi da waɗansu su Al'imamul hakim ya inganta kuma ce ala shafi shekai imamu nawawi ma ya inganta a cikin almajmu waɗansu kuma sun ce bai inganta ba ala kulli hal akwai wasu dalilan ko da ba wannan ba shine girmama sunan Allah yana daga cikin girmama sunan Allah kuma karka shiga da shi wurin kasu Allah ko ya ce wa man yu'azzim hurumatillah fa'in wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub duk wanda yake girmama sha'air alamomin da suke nuna wannan abun na ubangiji ne ba kuma abun da ke nuna wannan abu na ubangiji kamar sunansa to duk wanda ya girmama shi fa innaha yin hakan min taqwal qulub yana cikin takawa ta zuci yana da kyau kamar yadda Imam al-Qurtubi ya faɗa a cikin tafsirin sabbi isma rabbikal a'la cewa malamai sun yi amfani da ismun wahil a'la sunan Allah shine mafi girma mafi ɗaukaka ka kada mutum ya shigar da shi inda babu sarki wannan yana daga cikin laduba masu kyau na addini sannan mu gane wata fa'ida da malaman mu suka karanta da mu shine duk in ana magana akan babi ne na ladabi ladabi a cikin addini to in wannan abun yana nuna ladabi to baka bukatar sai an kama ka aya ko hadisi ko da babu aya babu hadisi in wannan abun na ladabi ne ka yi shi in dai ba wani dalili ba ne ya soke shi daga cikin dalilai na addini na nan an fahimci wannan abun da kyau yanzu kamar misali ba ka bukatan hadisi ko aya da yake nuna maka cewa in ka da alkur'ani ka san da cewa ka rike babban abu ne wanda ba komai za ka yi kaga ba za ka yi karanta da ƙur'ani? kamar yadda za ka ta wannan wayar ta jefa ta sarki za ka yi da ƙur'ani? amma akwai ayar da ta hana a yi karanta da shi babu ba dole sai ka samu aya ko lokacin da hana hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai halatta maka ajiya a ƙasa kuma ka taka ko ka ajiya kan ba inda za a taka amma babu wani hadisi da zai babu wani hadisi da za ka samu da dole sai ya ce maka kada a taka lissafin addini amma kowa ya san babin girmamawa ya kai ga cewa in za ka ajiye littafi ka ajiye shi a hanyar girmamawa kada ka ajiye shi inda yara za su ɗauka su yi wasa da shi ko kuma a sa da an gane wannan da kyau duk wanda yana cikin wa man yu'azzim shurumat wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub don haka kada ka shiga bayi da abin da ake dauke da sunan Allah kada kana da Qur'ani a cikin wato irin karamin din nan ka sa aljihunka ka shiga bayi kada ka dauki wata takarda ta addini wanda aka rubuta sunan Allah ka shiga da ita wurin da ba ta ka girmama sunan Allah an fahimci wannan sai dai in akwai bukata mai cece bukata ne kamar kuɗi in akwai in an rubuta sunan Allah a jiki misali yanzu a ce a jikin kuɗi an sa hoton wani sai aka sa sunanta sunanta Abdullahi ko Abdulrahman kaga sunan Allah ya fito to kaga ba ka ajiye kuɗin ka ko ba daga bayan ka dawo ka zo ka an fahimta ko kuma kana dauke da wayarka wayarka ɗin nan kuma wato a jikin shashen a jikin screen ba yadda za ka yi ka cire wani abu na sunan Allah wanda ya bayyana in qur'ani ne ka bude a screen kaga kafin ka shiga za ka cire su daga screen din wannan babu laifi tun da bai fito ba amma wani abun da ya zama dole wanda ba zai iya ba za ka iya ajewa a waje ba to wannan shine abun da ya zama lalura wannan kuma la yukallifu Allahu illa wusa amma in ba haka ba karka shiga da abun da bai da sarki. ai duk abin da yake da sunan Allah karka shiga da shi wurin da bai da sarki an fahimci wannan da kyau sai ma yake waya ta midi fi julusihi ala rijlihi yusra ana so in mutum ya shiga ya tsugunna ya dogara akan kafar hagu wannan malam ya faɗa ne saboda malamai da yawa sun faɗa saboda akwai hadisi na suraka Ibn malik wanda yace allamana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza atayna al-qala an natawakka ala al-yusra sai dai wannan hadisin da inganta don haka in ka je ka tsuguna iya yanda ya dace da bukatar ka da yanda za ka iya zama ya zamo maka wato ka yi bukatar ka ka tashi kuma yanda ba za ka cutu ba kuma yanda ba za ka takura duk yanda mutum ya ga gwargwadon jikinsa da gwargwadon wurin da ya samu shari'a ba ta tsora masa cewa in ya je sai ya dogara akan kafa kaza ba an fahimta in dogara akan kafar hagu ita ta fi dace masa saboda bukatar ta shi amma in ba haka ba yayi yanda zai biya bukatar to sai dai kuma galibi in an zo biyan bukata na fitsari ko bayan gida shine mutum ya tsugunna amma in mutum ya samu bukatar da ta sa zai yi a tsaye fitsari nan, bukatar da ta sa zai yi a tsaye gwargwadon wurin saboda in yayi a tsugunne ko ya tsugunna, zai ɓata kayansa ko kuma idan ya tsugunna wannan abin zai ya taba shi ko kuma wani dalili daga cikin dalilai da yake bukatar ya tsaya sai mutum ya fi tsari a tsaye bai yi laifi ba an fahimta saboda hadisin Muzaifa ibn al-yama wanda yake a tara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala subafati qaumin fa bala qa'ima saboda wannan dalili na hadisi ya nuna cewa ya halatta mutum ya yi fitsari a tsaye idan akwai bukata jama'a an fahimta amma abin da yake yawa galibi shine mutum ya tsuguna amma iya yanda ya dace da bukatarsa shine iya abin da shari'a take nema ba za ta kallaba masa ya kaza ba jama'a an fahimta sai malai ya ce wa in kana fil fada'i ab'ada wa sakar in mutum yana wuri ne na fili kamar a cikin daji ko a wani wuri waje wanda bai samu wuri su tuttacce ba to mutum ya yi nesa da mutane wani yana daga cikin adab wajiba fi'iliya wadda take da muhimmanci mu ja hankalin ɗan uwan mu musulmi a kai in mutum baya jin kunyar ya tsuguna a gaban mutane ko a bakin kasuwa ko a bakin titi yana fitsari to manzon Allah su alaihi ya ce idan lam tastahi fasna ma shi in kai mara kunya ne kai abin da kai da duk abin da ka san da cewa mutane in sun gani za su ce wani mara kunya ne kar ka yi shi shine koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Allah madaukakin sarki yana son masu kunya ta yaya mutum zai je bakin hanya mutane suna ganin sa ya kwaɗe cikin ke zai na fita haka za su ta gani mutane kawai ba musulmai ba wanda yana daga cikin munanan al'adun Hausawa da 'yan Afirka umuma mutum ya tsuna a bakin hanya ya tsari wani ma ya kashi a bakin titi wani duk yana cikin nan al'adu wannan ya kamata mu kiyaye wannan mace ba za ta iya wannan ba to me yasa namiji shi ba da zama wa ga maka akwai bambanci tsakanin namiji da mace wajen kunya akan al'aura ba bambanci duk abin da ka san in mace ce ba za ta yi ta yi a nan ba kai me yasa za ka yi kuma riwayar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum biyu ana musu azaba a cikin kabari akwai riwayar kana la yastatiru min al baya suturta daga fitsari malamai suka ce ɗaya daga cikin wannan shine mutumin da yake fitsari a cikin mutane mutane suna ganin al'auran yana daga cikin abin da ke iya sawa a maka azaba a cikin kabari tun ba a je kiyama sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya tambaye shi ya rasulullah al'auran mu menene hukunci a kai? sai ce in istafa'ta Allah ya yara yannaha ahadun fala yara rayanna idu yanda zaka iya kada wani ya ga al'auran ka kai kokari kar kowa ya ga al'auran saboda haka don Allah mutane mu zama masu kunya mu zama asalin mutane amma wani kwata-kwata bai damu ba a cikin mutane wasu suna ta alola ba shi kuma yana nan yana tsaye tsumu wa ai maza ne duka amma ai musulmai ne kuma musulmi ne Allah ya kiya sannan kuma shi wannan suturce wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato abin nan haka ne ya koyar da mu jabir dan abdullahi ya ce kana rasulullah sallama idza arada al khala'a in hatta la yarahu ahad in annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wata bukata sai ya ta tafiya har sai an daina ganin wannan shi ne koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan mughira ibnu shu'ba yace ina tare da manzon Allah sallama fa ata hajatahu fa ab'ada fil mad fa ab'ada fil madhhab hatta tawara anni riwayar muslim yace annabi sallallahu alaihi wasallama muna zaune da shi da ya tashi bukatar da ya ta tafiya har sai da na daina ganin shi wannan shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mu gane wannan kuma mu yi aiki da shi malai ci gaba da cewa wayar tadu li mawdi an rahwa mutum ya zo yin fitsari wayar tadu bi ma'ana wayar tadu mutum ya nufaci ko ya nemi wurin da an rahwa wuri wanda yake da rafawa shine wato wuri wanda yake da taushi wurin da yake da laushi kamar inda yake da garin turbaya ko inda yake da yashi ko inda da yake in ya fitsari zai zai zai tafi ciki ba zai rinka tsantuwa yana taɓa shi ba an fahimta idan ko mutum ya samu wuri ne wanda yake da yake da yake da yake da tauri kamar dutse ko wurin da ya suminci ke samu wurin da yake da gangara wanda ba jikin bangon sai yana yana dawo yana taka shi ko ko mutum ya hau kan wani abu ya tsuguna ta yadda duk abin da ya tsarki to ba zai iya dawowa har ya zo ya iso kafarsa ba ballan kana ya jikin jikinsa ko tufafinsa an fahimci wannan wani abu ne mai kyau kwarai da gaske saboda mutum ya kiyaye duk abin da ya zo ya taba ka din nan na fitsari to bai halatta ka yi sallah ba sai ka wanke sawa'un ya taba jikinka ko ya taba tufafinka haka muka yi bakara akan izalatul najasa a baya wala ya bulu fi tukubin wala shakkin kuma kada mutum ya fitsari a cikin rami kada kuma mutum ya fitsari a cikin tsaga wato crack inda ƙasa ko aka samu ta ya tsage ko kuma jikin bango inda ya tsage irin crack din nan to kada mutum ya ce zai samu irin wannan rami ko kuma rami na asalin cikin ƙasa sai mutum ya tsage wannan shi shari'a tana maka gyara kayan ka saboda kada ya zama akwai wata dabba a cikin mai cutarwa wanda za ka yi mata fitsari kuma ta fito ta cutar da kada mutum ya yi fitsari a ciki ya zama tayu a cikin wannan ramin akwai aljanu baka sani ba saboda aljanu suna yawan zama maciji ya zama maki yana zana a cika masa fitsari za ka gaya mu. sannan kuma akwai ƙananan kwari waɗanda za su iya cutar da mutum to ka mutum kada ya nemi cikin rami kada mutum ya nemi wurin da wani abun da zai iya cutar da shi zai iya zuwa saboda addinin musulunci bai halatta baka cutar da kanka la barara wala bira wala tulqu bi aydikum ila tahluka sannan bai halatta mutum ya fitsari a wala tariqin kada mutum ya fitsari kan hanyar mutane kun ga azuma mun yi magana ko da ba kowa wanda yake ganin ka kada ka yi fitsari kan hanya wani ya zo wucewa ce ka ga wani ya yi fitsari na ma mutum ya je bayan gida a wuri duk mutumin da ya tsine maka tsine wannan ya ta kama ka kuma ko mutum bai tsine maka a fili ba sai ya tsine maka a ranka duk mutum ya zo wucewa a asalin kan hanya ya ga wani ya je ya yi bayan gida a wuri dole sai ya tsine maka a ranka kuma sai kama ka wala zillin nafi'in ko mutum ya samu inuwar mutane ya samu rumfar majalisa ko ya samu gindin wata bishiya inda ake zama kawai sai je ya tashi a wurin to wannan shi ma tsinuwar mutane shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake tsoratar da mutane akan wannan yace ittaqul la'anai ko ittaqul la'inai ku ji tsoron wuraren la'ana guda biyu mutane suka ce ina ne wurin la'ana annabi salama ya ce, yace ya takalla fi tariqin nasi aw fi dhillihi mutumin da yake zuwa ya je yayi bayan gida a hanyar mutane ko a inuwar su annabi ya ce ku kiyaye wannan imamu muslim ya rawaito hadithin, wato abin nan hadisi ne hadisi ne ingantacce ya muslim don haka haramun ne mutum ya je a inda zai cutar da mutane ana gane waɗannan adabin waɗansu adabin suna tawa a yi ne waɗansu kuma suna hanawa kar a yi waɗansu na aiki waɗansu na zance waɗansu kafin waɗansu bayan waɗansu a ciki to sai malam ya ce wala ya takbiru shamsan wala kamaran in mutum ya zo fitsari kada mutum ya fuskanci rana kada ya fuskanci wata wannan wai saboda girmama rana da wata amma wannan babu wani dalili na tabbas wanda ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai riwaya mai rauni a kai bata inganta ba abin da ya inganta shine abin da ya faɗa na gaba wala yastakbilul qiblata kada mutum ya fuskanci alƙibla, in mutum ya zo wa layar wala ha kuma kada mutum ya bata baya saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la tastakbilul qiblata bi ghaqitin wala bawl kada ku zo yin fitsari ko bayan gida ku fuskanci alqibla wala tattabiruha kuma kada ku ba su mara akwai hadisin Abu Ayyub al-Ansari akwai hadisin Abu Abu Huraira duk ya inganta a cikin sahihai cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana kallon fuskantar qibla ita al-qibla tana da alfarma wannan takin ka abu ba ma fitsari ko bayan gida ba ko ka yawo ma manzon Allah ya hana yin ta al-qibla annabi sallallahu alaihi yace man tafala tijaha al-qibla jaa yawm al-qiyamati wa tafluhu baina aynayhi hadisi ne kuma albani ya inganta shi a cikin silsila yace duk mutumin da ya tsofa ya wuta al-qibla zai zo ranar kiyama ya wunda ya tsofa yana nan akan gushin sa kaga wannan wa'idi ne zaka in zaka tsofa ya ko zaka yi kaki to ka dan karkata karka kalle al-qibla to ba zai fara sai dai in akwai shamaki shine akwai katanga akwai akwai a cikin bayan gida kake kana kulle to wannan katangar ita ta raba ka da alƙibla amma idan kana waje to karka ya <clears throat> jama'a an fahimta wa juzu zalika fil bunyan in a cikin gida ne ko a cikin bayan gida a ginannen wuri to wannan ya halaka ta kalli ko ina saboda wannan abun ya zama maka sutura ya rufe tsakaninka da da alƙibla kun fahimta amma mutum a waje ne to kada ya haka hadisin abu ayyub al-ansari yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana kallon al-qibla sai yake cewa fa kadimna sha muka je Sha ko wajen al-marahid al-qibla yanahwa nahwa al-ka'ba sai muka samu an giggina bayan gida irin public toilet din nan amma suna kallon al-qibla yace fa nan hariku an hawa na tabbirullah azza wa jalla in muka je tsurawa irin wannan wurin sai mu karkata ba za mu kalli alƙiblan ba sannan daga ba mu yi istighfari kaga suna ƙoƙarin kiyaye to amma saboda hadisin Abdullahi bin Umar da yake sa'itu ala baiti Hafsa na hau kan gidan Hafsa sai na hangi Annabi sallallahu alaihi wasallama yana bayan gida amma yana yana yana kallon yana bada alƙibla baya sai nuna cewa in a ginannen wuri ne ya halatta kin an fahimci wannan ba in a ginannen wuri ne a cikin bayan gida wannan katangar ko wannan ginin ya zama maka shamaki tsakaninta da alƙibla don haka ya hana sai ce fa idan kasa albauru in mutum ya gama fitsarinsa masaha min asli zakarihi ila rasi sai mutum ya kama tun daga farkon al'auransa zuwa karshensa sannan mutum ya mati wannan magana magana ce wanda malaman fikihu da yawa sun yi ta har a masabar malikiya amma wannan abun bai inganta ba a fuskan hadisi akwai riwaya akan haka amma bai ta inganta ba kuma malamai na kiwon lafiya likitoci sun hana hakan sun ce haka yana cutar <clears throat> sannan kuma hakan bayi da wani amfani saboda al'aura dama wannan abun sun sa akan namiji cewa namiji in yi fitsari ana iya samun fitsarin ya ragu a cikin bututun fitsarinsa don haka mutum ya fitsari ya matsu saboda abin da ya rage a cikin wannan bututun ya fito kafin mutum ya yi tsarki to amma ba haka bane saboda al'auran mutum kamar hantsa ne na sa na saniya in aka zo tace nonon saniya in aka kama aka matse aka ja sai nono ya fito ko ana sakewa fa sai koma amma sai sake taruwa a daidai wuri in ka sake sai sake fitowa saboda haka shi ma wannan matsayar in mutum ya yi wani fitsarin da zai sake zuwa ya shiga wani in mutum ya matse ba wai zai sa a ce fitsarin da ya fita shi kenan ba sai wani ya sake zuwa wuri don haka bai da wani amfani don haka wannan abun baya daga cikin abubuwan da suka tabbata a sunna in mutum ya yi fitsarinsa ya gama kawai ya yi amma da ya kamata mutum ya kiyaye a nan saboda irin matasa masu wasu wasu galibi wannan wasu wasu ma matasa yake kuma galibi gwamna ne ke yana daga cikin cututtukan gwauranta shi ne mutum ya fitsari ya sake komawa ya sake ga ya ji kawai don yana ta yi ana sallah ya fita an zo sallah Allah akbar da yi ba ya cinye kafara wanda duk ɗaya mutum yana wannan ka ce aure zai rage abin da yake dawo nan shine wasu wasu in ka je ka yi fitsari ka gama ka yi tsarki ka tashi shikenan ka gama yadda kowane musulmi yake kai ma musulmi ne duk abin da bai sa wani musulmi ya koma ba kai ma ka koma kuma ba yadda za a yi tun fitsarin gaske ne ka je ka gama kuma ka dawo daga nan zuwa sallah a cika sake ji a a sai dai baka da lafiya an fahimta don haka in mutum ya je yayi fitsari yayi tsarki ya tashi ba abin da zai sake mai shi Abdullahi bin Umar yace da ni wannan da wannan matsala yace tun da naji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ka sake jin shakka shedan da yake maka haka don ya bata maka yace shedan zai zo yana ce maka a ahdafta kai hada ki kai annabi yace in ya maka ka ce ka zarta karya take yace to kafin ya rabu da abu in ya yi fitsari in ya tashi sai ce ce jika sa in ya zo ya shiga sallah in ya jika bin fitsari ya diga in ya motsa ya jika sai ce ruwan da na sa to kai ma ba sai kai wannan wahala kawai in ka je kai fitsari ko ka ji wani abu kamar ya diga ka ce karya ne da ba saboda ai kana cikin hankalin ka bayan da za a yi fitsari ya fita ba ka yi fitsarin kwance ba ya kai fitsari ya tsaye saboda ka kawo ka ɗauka ƙarya ne ka ci gaba da abin ka daga yau kar ka sake wannan shakka an fahimta ko shedan da yake wasa da hankalin ka kuma wallahi in ka jirga shedan din daga nan zuwa sati ba zai sake maka ba in ka fara gobe za ka ji ya sake maka ka rabu da shi ba sallah ba ce to annabi ya ce an karba magana ta kare dama duk bukatar ka kai gwaninta a karba ne to ana so a haka ko da ka yi rutsarin ma tara ma baka yi ba jibi ka yi haka gata ana yin haka zuwa sati ka ji ka daina ba za ka sake ba amma in ka ce wai kana jira sai wani lokacin ka ji kayi daidai to ba za ka taba yin daidai ɗin ba saboda inda ma rikin shekaru an a bayyana kuma ladawa ta wanda za a to kalma wayan sunta kuma an da lafi wa an sala shaytan so yake so karkar kai sallah ko karanta jami'u haka an ka zo kabbarar harama sai mutum ya tayi wai sai yayin niyya yanzu duk wani abin da kake ba ne niyya ai niyyar ne zuwan ga masallacin da kai hakan nan kai niyya ke saboda ba za ka yi haka ba zai kara da niyya yanzu da muke nan me yasa baka yi haka ba saboda baka yi niyya amma aka ta da kama kai haka in wani ce me za ka yi zaka ce masa me kan ne niyyar ai sai ka tsaya ka ji ka faɗa kai ba zai yi ka faɗa ba Allahu akbar kawai za ka iya faɗa wani mutum yana jira sai a cikin Allahu akbar ya ce na wai salat isha iktida yaushe zai yi ka fita kawai ka ce Allahu akbar ka riga ka gama niyya an fahimta sannan sai malam yake cewa wala ya tamassa zakarahu bi yamini wala yumsikanna zakarahu ko wala yamassa zakarahu bi yamini kada mutum ya taba al'auransa da hannun dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana taba al'aura da hannun dama ya ce la yumsikanna ahadukum hu bi yaminihi kada ɗayan ku ya kama gabansa da hannun damansa wala ya tamassa min al-kala'i bi yaminihi kuma kada mutum ya ce zai goge wato bayan gida da hannunsa na dama shine abin da malam ya bayani a kai don haka ba a sa hannun dama wajen yin tsarki ba a sa hannun dama kuma wajen taba al'aura wannan duk abun kazanta ne na hannun hagu an fahimta malam yake sun bayar tajmir witran sannan sai mutum ya istijmari istijmari shine istimalu da hijarati wato da abin nan fi sahara mutum ya amfani da kogi shi sa aka ce istijmar an yi amfani da kalmar alhajar mutum ya amfani da kogi a wajen gogewa witran amma mutum ya sa wutri sun bayar sanji bilma sannan bayan ya yi haka kuma sai ya sa ruwa abin da ake so lokacin da mutum ya shiga bayan gida ya yi bukatarsa musamman inda ya yi bayan gida to ya sa wani abu ya goge ya tsabtace kansa kafin daga baya ya sa ruwa sannan in ya sa ruwa kuma daga baya sai ya wanke da hannunsa wato ya wanke hannunsa da sabulu wannan shine abin da ya dace duk abin da zai zama ya tsarkake mutum ya tsabtace da shi to shine yafi kusa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam jama'a an fahimci wannan idan mutum ya sa wani abu ya goge da waƙo da goge ko da ganye ko da tishu paper ya bari a haka shikenan ɗarfinsa ya yi ba dole ba ne sai an sa ruwa in dai har mutum ya goge kuma ya tsaftatar an fahimci wannan da kyau idan kuma mutum ya ƙara da ruwa to wannan mustahabbi ne haka ake mutum ya haɗa duka biyu an gane wannan ko in kuma mutum ya yi amfani da ruwa zalla musamman in dai fitsari ne ya yi. idan mutum ya amfani da ruwa zalla ko da bayan gida ne bai samu wani abun da zai tsarkake da shi ba matukar ya wanke kansa kuma ya wanke hannunsa shi kenan ya wadatar amma abin da aka fi so shine a haɗa biyu an fahimci wannan da kyau wala yajzi'u aqallu min talatin amma kuma ba a so a yi da ko baya wadatuwa a yi da ƙasa da guda uku saboda hadisin muslim annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kada mutum ya yi istidla yastanji ahadukum bi biduni talafati ahja kada mutum ya amfani da kasa da kwaya uku in dai mutum zai yi kuma ya wadatu wanda ba zai sa ruwa ba to ko da tishin paper ne mutum ya sa to zama ya goge akalla ta uku ya cire mai tsafta mai tsarki ya goge daya ya sake cirewa ya sake cirewa ko da fitsari ne sai ya kai ta uku haka annabi sanar da wasallam in ma zai amfani da goge ne ya kai ta uku an fahimci wannan duk abin da ya sama da uku kuma gwargwadon yadda ya ke kansa in uku bai wadatar ba to dole sai ya ƙara amma ba za a yi ƙasa da uku ba ko da ya wadatar an gane wannan sannan kuma <clears throat> shi wannan istijmari din tunda ya tabbata a sunna ana iya tsarkakewa da shi matukar zai tsarkake mutum to ya halatta sawa'un fitsari ne sawa'un bayan gida ne kuma sawa'un namiji ne ko mace matukan dai zai iya tsarkake mutum to ya wadatar amma in ba dai tsarkake mutum ba to bai halaka bai wadatar ba kai nake nufi kamar misali a ce fitsari ya tattaɓa shi ta inda ba inda zai iya gogewa kaɗai ba to wannan dole sai mutum ya samu amma in ya zama iyaka wurin fitan fitsarin mutum ko bayan gidansa ya sa wani abu ya goge kuma ya wadatu shi kenan ya amma in bai ya zama ya tsarkake ba sosai mutum ya sa biya, ina fata an fahimta wa yajuzu listijmaru bi kulli zahiri ya halatta mutum yayi da duk wani abu da tsarki kenan ba dole sai da dutse ana iya da ganye amma kun san ba ko da ganye ne zai iya tsarki ba akwai ganyen da ba zai iya ba akwai kuma abu mai tsarki wanda ba zai iya yin wannan abun ba kamar leda kaga ba za ka iya yin ta ba za ka sai abu wanda zai iya tsarkakar da mutum kamar yanzu tishin fefa misali inda yanzu a zamani ana amfani da shi kuma ba zai ba zai cutar da mutum ba sannan kuma zai iya tsarkake mutum to wannan yana da kyau mutum ya amfani da shi illa rauta wala imam amma bai halatta ba mutum ya amfani da kashin dabba kashin dabba yana da tsarki ai kamar da muka karanta a baya amma bai halatta kuma a yi tsarki da shi ba wani idan haka kashi bai halatta a yi amfani da shi ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud wanda yake cewa la tasandu dubin rawdi kada ku yi tsarki da kashin dabba wala bil ibami kada ku yi tsarki da kasusuwa fa innahu zalu ikhwanikum min al jin saboda wannan abun shine sauran abincin ɗan uwanku shi shine gubirin abincin su kashin da kuka ci kuka gwagwaye kuka jebar sai Allah ya sa muku nama su kuma sai su sai su yi amfani da shi kashin dabbobin ku kuma shine abincin dabbobin su don ka kada ka sa musu kazanta a jiki ai kuma akwai musulmai suna sallah kuma ba sa son abin kazanta jama'a an fahimta sannan kuma sai ce wa ma da duk abin da yake da daraja mutum ba zai yi tsarki da abinci ba ke kaga ba za ka iya ɗaukan gayan tuwo ko kanzo ka ce za ka yi tsarki da shi ba saboda yana da alfarma ba za ka ɗauki abin da ake amfani da shi na yau da kullum ka goge ka ce za ka goge na zata da shi ba kamar mutum ya ɗauki kwano ko ya ɗauki cokali abin da dai ake amfani da shi ko da ba zai yi amfanin da shi ba in abin yana da wata daraja ko mutum saboda tsaban shi ne kuɗi ne sai zama da ne sai tsarki a zaunar bai halarta ba duk abin da yake da daraja sannan kamar yadda ba za ka yi ɗaukan takardar kuɗi saboda tsakon kai mai kuɗi ne suna da yawa sai ka rika ɗaukar wasu su ne toilet paper wannan bai halarta duk abin da yake da alfarma ba a yi haka jama'a an fahimta wannan shi ne ƙarshen babin nan na dukulul kala abubuwan da muka fahimta a cikin wannan babin mu yi aiki da su shine zaman lafiyar mu wajen tsarki shine zaman lafiyar mu wajen kiyaye dokokin Allah maɗaukakin sarki da annabinsa sallallahu alaihi sallam shine zaman lafiyar wajen kiyaye kiwon lafiyar mu zan kara mana a dunkule shine mu kula da tsafta saboda wannan yana ɗaya daga cikin ginshiƙai a addinin musulunci shi sa aka kawo wannan babin don tsafta addinin musulunci addini ne na tsafta da tsarki shi sa Allah maɗaukacin sarki ce in za a yi sallah sai an yi tsafta da tsarki ya ayyuhal ladina amanu idan kuntum ila salati faqtilu sai an yi tsafta kaga shine faqtilu wanke wanke jiki sannan au ja'a ahadun minkum min al-ghaib kaga magana akan tsarki kenan in mutum yayi bayan da sannan mu gane cewa dukkan abubuwan da aka faɗa a nan abubuwa ne waɗanda ya kamata a ce mutum ya kula da su a yau da kullum kuma ya karantar da iyalansa matarka da 'ya'yanka duka ka karantar da su koyarwar addinin musulunci akan me ya kamata a yi a bayan gida in mutum ya bar ɗaɗansa a haka kawai za su tashi wani abu na ƙazanta ba sai wanda ake kawar da shi yara mata sai mace ta koyar da su yara maza namiji kai da kansa kowansu ya karantar da su yana da kyau ya zama cikin abin da za mu tarbiyyantar da iyalanmu shi shine karantar da su adabu fadalil hali na dubba na yadda ake shiga bayan gida da yanda ake fita da abubuwan da ake yi sannan har yadda ake wanke ƙazanta yana da kyau ya zama an koya wa yara shi mutum misali bayan ya yi fitsari ya yi bayan gida in mutum ya tsarki kaga ba zai fara wanke bayan gida ba kafin ya ce zai wanke fitsari saboda wannan sai isa ya ɗauko ƙazantar bayan gidan kuma ya sa a fitsari sannan irin wannan yana daga cikin abin da ya kamata a karantar da musamman yara mata wajen tsaftar bayan gida da tsaftar abin da ya kamata su kula da shi in sun tsugunna wanda yana daga cikin cututtuka da yawa wanda mata suke ɗaukawa sakamakon wato wurin kazanta a bayan gida sunan nan yana daga cikin abin da ya sa aka kawo wannan babu a cikin kuma ka je hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna ta magana a kai duk saboda kiwon addinin mu da kuma kiwon lafiyar mu jama'a an fahimci wannan da kyau sannan kuma a karshe shine bugane cewa wato addinin musulunci a cikin irin waɗannan al'amura babu da kunya a kai dole ne a koyar da mutane amma kunyar a cikin ita ce ba kowace kalma ake faɗa ba in ana karantarwa sannan ba dole ba ne kai ka koyar da kowa sai dai wanda ya dace koyar da wani sai ka koya masa shi ya koya masa aisha ta tara mata allah ya kara yarda a gare ta ta ce da su ku koya wa mazajen su yanda ake tsarki tace fa inni asta'li minhu minhu ya eh, ce saboda ni ina jin kunyar mazajen ku ba zan iya koya musu ba ni kuma na koya wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga kaza ga ta. ce mata yau sai ta tara mata ta zo su ce ku je ku ga mazajen ku ga yanda ake tsarki yadda na koya a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka koyar da irin waɗannan abubuwa ba dole ba ne zama kowane malamin islamiyya zai ajiye ɗan mata katta a cikin na koya musu yadda ake sarki a in akwai tsanwarta a ciki sai koyar da ita ita ta koya musu ko matarka ta koyar da su an fahimta ko kuma ɗaya daga cikin ɗalibai wadda ita ta kware ta iya ita kuma sai ta koyar da su kamar yadda ita kuma malama da take koyar da yara a firamare misali ko a sakandare tana koyar da su addini to ba komi ne za ta ce za ta koya wa na ba amma dai dole ne wannan koyarwar sai a san da za a yi channelin koyarwar ya zama akwai kunya da addinin musulunci ya zo da ita sannan kuma akwai kuma karantarwa duka biyu sai su a wuri ina fata mun fahimta to wannan ina ganin shine abin da lokaci zai iya bamu dama mu an daga yanzu abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa mu yi aiki da shi abin da ya zama kuskure kuma Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh